Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida da ishirin da ɗaya da kuma ishirin da biyar. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa rediyo kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haru assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. yau laraba 29 ga watan nuwambar shekarar 2017 ibrahim jarmai ne tare da maryam dauda daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai shugabannin kasashen turai da na afirka sun halara yau laraba a kasar ivory coast don taron kolan da zai mai da hankali akan batutuwan da suka shafi nahiyoyin biyu A ƙasar Zimbabwe, kotu ta sallami wani fasto ɗan rajin siyasa wanda aka tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe zagon ƙasa. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zangon da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar. kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yayin da shugaban muhammadu buhari ke ci gaba da halartar taron kungiyar haɗin kan afirka au da ta tarayyar turai eu a birnin abidjan da ke ƙasar cote d'ivoire wasu daga cikin batutuwan da taron zai mayar da hankali sun haɗa da ka ga yanzu wannan magana da aka ce wai cinikin bayi ya sake dawowa ga abun nan ana ganin har an buɗe kasuwa ta ta cinikin bayi a libya ana sa za a da matsaya tsakanin mu da kasashen turai haka kuma a birnin new york da ke nan amurka an yi wani gangami a kofar jakadancin ƙasar libya da ke nan amurka inda mata suka ce a matsayinsu na iyaye ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan yaƙi da sayar da mutane bakar fata a 'yan afirka da ake a can libya Nos frères, please, libérez nos frères. This haram, this haram, we cannot take no more. Akwai mu da shirin himma, amma duk kafin nan sai kun saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin kasashen Turai da na Afirka sun hallara yau Laraba a ƙasar Ivory Coast don taron kolin da zai mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi nahiyoyin biyu. Ciki har da haɗin gwiwar tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ƙaurar jama'a da kuma tsaro da wanzuwar zaman lafiya. Taron kolin na kwanaki biyu da ƙasashen tarayyar Turai da kuma ƙungiyar ƙasashen Afirka za su yi a birnin Abidjan. zai tara shugabannin kasashe 55 da ke mambobin kungiyar kasashen afirka da kuma shugabanni 28 daga kasashen turai a lokacin wata ganawar ministoci gabanin taron da za a fara mataimakin shugaban majalisar zartarwar kungiyar tarayyar afirka kwaisi kwatari ya ce muna kokari ne mu karfafa salon siyasa mai dorewa domin amfaninmu da kuma na 'ya'ya da jikokinmu A 'yan shekarun nan gwamnatoci daga nahiyoyin biyu sun fuskanci ƙalubalen 'yan gudun hijira da ke ratsawa daga ƙasashen arewacin Afirka suna tsallaka tekun Bahar Rom akan hanyarsu ta zuwa Turai. Inda aka yi ta muhawara akan sake tsugunar da 'yan gudun hijirar da kuma yadda za a kare su akan waɗannan hanyoyin masu hatsari da suke bi waɗanda ke janyo mutuwar dubbansu a kowace shekara. a ƙasar zimbabwe kotu ta sallama wani fasto ɗan rajin siyasa wanda ta tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba robin mugabe zagon ƙasa wata mai shari'a a babbar kotu priscilla chigumba ta yanke hukuncin cewa babu wata shaidar da ke nuna cewa evan mawarire ya nemi ya hamɓarar da gwamnatin mugabe a shekarar da ta gabata a lokacin da ya jagoranci wata zanga-zanga ta nuna ƙin amincewa da mulkin da shugaban mauriri wanda ya kaddamar da wata gwagwarmaya a shafukan sada zumunci mai taken this flag ya sanya jerin hotunan bidiyo da ke nuna inda yake kira ga jama'a da su zauna gidajensu kada su je aiki ko wuraren sayayya mawariri ya faɗa wa manema labarai a wajen kotun bayan da aka yanke hukuncin cewa abin da ya fuskanta wani abu ne da bai dace ba ya kuma ce akwai buƙatar mu ga abubuwa da za su nuna mana cewa fannin shari'ar kasar zai kasance mai zaman kansa fiye da lokacin gwamnatin da ta shuɗe. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumban da ya gabata. ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar yayin da ƙasar ta koriya ta arewa ta sanar cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin amurka a yau laraba wani mai sanarwa a talabijin na krt mallakar gwamnatin koriya ta arewa ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfarin hwasong 15 wanda aka kera bisa shawarar jam'iyyar ma'aikata ta koriya Biyo bayan gwaje-gwajen makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya, ƙasar ta yi kirarin cewa makaman nata za su iya dira kan kowane ɓangaren Amurka. Amma wannan shi ne karan farko da ƙasar ta iya cimma haka da sabon makaman da ta ƙera. Wanda jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa suka amince da cewa makaman zai iya yin tashi mai nisan da ya fi waɗanda ƙasar ta gwada harbawa a baya. Ana sa ran wakilan gwamnatin ƙasar Siriya za su je Geneva yau Laraba. inda za su yi ganawar neman samar da zaman lafiya wadda majalisar ɗinkin duniya za ta jagoranta da zummar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru bakwai ana yi an fara ganawar jiya talata inda jakada na musamman na majalisar ɗinkin duniya stephen de mastura ya gana da wakilai daga bangaren 'yan adawa stephen ya ce daga baya bangarorin biyu za su samu damar tattaunawa ido da ido a geneva kamfanin dillancin labaran sana mallakar gwamnatin syria ya ce an samu jinkiri da daga wakilan gwamnatin ne saboda buƙatar da 'yan adawa suka gabatar akan cewa shugaba bashar al-assad ya sauka daga mulki a matsayin wani bangaren kafa gwamnatin haɗin gwiwa wannan batu ya jima yana kawo cikas a shekarun da majalisar ɗinkin duniya ta shafe tana ƙoƙarin shawo kan gwamnatin siriya da 'yan tawaye da su yarda da shirin sulhu domin samar da zaman lafiya a ƙasar. A wajen wani taron sujada da dubban 'yan Myanmar suka halarta a birnin Yangon, birni mafi girma a ƙasar ta Myanmar. Yau Laraba Fafaroma Francis ya yi magana a kan buƙatar yin gafara da kuma kaucewa yin ramuwar gayya. Sai dai karo na biyu kenan kai tsaye bai ambaci batun kisa da ƙuntatawar da aka yi wa musulmin Rohingya ba a ziyarar da yake yi ta kwanaki hudu a ƙasar. bayan da ya yi jawabi a kan mutunta addinan wasu a wata ganawa da ya da jami'an diflomasiyya jiya talata Kusan mutane 150 'yan cocin Katolika a faɗin ƙasar ne suka haɗu a filin wasannin kai kasan don taron sujadar wasu tun da dare suka iso don su samu wurin zama. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da bari mu fara rahotannin namu daga kasar cote d'ivoire inda ake gudanar da taron haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar haɗin kan afirka da ta tarayyar turai wasu daga cikin batutuwan da ake sa ran za a tattauna a kansu sun haɗa da yadda za a magance yawan tururuwar matasa zuwa ƙasashen ƙetare inda da dama ke hallaka a hanya wasu kuma ake sayar da su a matsayin bayi daga abuja nasir adam el hikaya ya aiko mana da karin bayani. Taron haɗin gwiwar ƙungiyar Afirka EU da ta tarayyar Turai EU a birnin Abidjan na Cote d'Ivoire ya kan kama kan lamuran tsaro da zaman lafiya da ya shafi nahiyoyin biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin Afirka hamsin da biyar da ke halartar taron da kuma na Turai ashirin da takwas. Kamfen ɗin da ya so tun zamanin mulkin mallaka inda Williams Wilberforce ya yi yaƙi da cinikin bayi na daga lamuran da taron zai mai da hankali a kansu yayin da ake samun 'yan Afirka musamman ma matasa da kuma mata a keɓe kan yi yunƙurin shiga Turai ta ƙetare tekun ba Rum da hakan kan sanya su a koyaushe kasa da rasa rasa ransu. Kwanan nan ma 'yan mata daga Najeriya 26 suka mutu aka yi jana'izan su a Italiya. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya yi ƙarin bayani. Abubuwa da yawa da suka damu Afirka akwai abubuwa da yawa da suka damu kasashen Turai. Ka ga yanzu wannan magana da aka ce wai cinikin bayi ya sake dawowa Afirka. ga abun nan ana ganin har a buɗe kasuwa ta cinikin bayi a libya ana sa rai za a yi da matsaya tsakanin mu da kasashen turan nan a san yadda za a yi maganin wannan akwai abubuwa da suka shafi matsaloli na dangantakar cinikayya da irin jama'ar da suke tururuwa suna shiga jirgi har kana ji wasu su suna ta nutsewa a cikin teku kokarin da suke wasu je turai don suna ganin arziki za su samu a can muhimmin abin da ma ake so a fuskanta a wannan taro shine shin wato wani tanadi kasashen afirka suke wa matasa a nan afirka fiye da rabi na al'ummar da suke wannan kasashen mu na afirka matasa ne kasa da shekara ashirin da biyar to wani shiri ake musu dangane da ilimi ko ya sana'a maimakon a ce irin wa'in abubuwa suna ta tasowa na cewa yaran mu maza da mata suna ruwa suna tafiya suna guduwa. Wato Malam Garba shi wannan ya nuna shugabannin Afirka sun fara nuna damuwa kenan ga yadda matasa ke yin wannan tafiya ba bisa ka'ida ba. A wannan tabbas abin damuwa ne majiya ƙarfi mu namu suka tsallake suka bar ƙasar mu ah, to waye zai tona ƙasar. Shugabannin Afirka za su saurari matasa su matsalolin su. ya kuma za a yi maganin abubuwan da suke damun su. Ga lamuran tsaro zantawa kan mafita akan ƙaruwar hararan ta'addanci da ya zama ruwan dare game duniya zai zama wani jigo a jandar taron. yadda kungiyar ta dance ta da'ish da ta kwararta mai mubaya a yankin tafkin Chadi Boko Haram ke ci gaba da haddasa cikas ga tsaro ya dau hankalin masu sharhi. Yusuf Idris mai samari daga Mambila ya ce ya dace shugabannin na Afirka su yi koyi da sauran na Turai wajen kashe wuta tun tana karama ko kuma da zarar an samu akasi su damko waɗanda ake zargi su hukunta su maimakon barin wasu na amfani da kalmomin kiyayya wajen ƙara rura wutar fitina. To IPOP kungiyar IPOP da Boko haramun. akwai abun da ya fita muni don me ba za a zaɓulo su tun ba su balaga ba sai an bar su a ce an tara ƙasashen duniya a tara kuɗaɗe a dinga ɗaukan dukiyan ƙasa kuma ana zuwa za a yaƙi su yan ta'adda wannan gwamnatin ne kaɗai ta isa ta zaɓulo su ta hukunta su haƙƙinta ne ta zaɓulo su ta hukunta su shugaba Alasan Watara na Cote d'Ivoire zai shirya shugabannin wata liyafa inda za su ƙara sabawa da juna kamar gabatar da shugaban Gambia Adama Baro da kuma yiwa halartar sabon shugaban Zimbabwe imasan Manangagwa Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja najeriya to a gaida nasiru adamu kaya sai kuma wani gangami da aka yi jiya a gaban ofishin jakadancin libya da ke nan amurka domin nuna kyama kan yadda ake sayarwa da bautar da baƙaƙen fata 'yan afirka a matsayin bayi inda mata suka ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan yaƙi abokin aikinmu babu yakubu makili ya aiko mana da wannan rahoto a wurin taron gangamin da al'umman afirka suka shirya a jiya a birnin new york akan nuna adawa da bautar da mutanen afirka da ake yi a libya mata sun yi jawabai kuma sun yitar da wannan lamarin sai dai waɗansu sun buge ne da kuka a jawaban da suke yi This Ta ce a 'yan ta 'yan uwanmu, wannan haramu ne ba za mu iya ɗaukar wannan cin zarafin ba. This is a cry of humanity. Please stop slavery. Please stop slavery. Wannan kuma tana cewa ne kuka ne muke yi na tausayawa bayan Allah. Ku daina bautarwa, ku yi wa Allah ku daina bautarwa. As a North African, I want to say that I condemn Libya and my Libyan family out there who are benefiting from the slavery and the abuse and the raping of black African brothers and sisters who are my Wannan kuma ta ce a matsayi na wacce ta fito daga arewacin nahiyar Afirka ina tar da Allah wadai da ayyukan mutanen Libya masu amfana da bautar da 'yan uwana bakar fatan Afirka da cin zarafi da fyaɗe. Africans are not for sale. Africans are not for sale. Africans are not for sale. taron gangamin da aka gudanar a kofar ofishin jakadancin libya a majalisar ɗinkin duniya ya tattaro 'yan afirka da ke zaune a birnin new york da dama abin mamaki mata ne suka fi yawa a wurin wannan taron wanda aka gudanar da shi cikin yanayi mai sanyi na samu wannan matar ce tana cewa my is fantasano from ivory The Libyan don't have a government. So I rather speak to my all African president. They have to make a coalition and go to Libya. Ta ce suna dan fanta daga kasar Abrikos nake. Da farko dai Libya ba ta da gwamnati don haka zan yi wannan kira ce zuwa ga shugabannin Afirka da su kafa rundunar haɗin gwiwa su shiga ƙasar Libya su 'yanto mana 'yan uwanmu wannan shine na. prince lasifu ita ce sarauniyar kyawun gabon mazauniyar amurka a shekarar 2017 2018 ita kuma ta halarci wannan taron gangami kuma ta ce My message to the leaders of Africa and everywhere in the world is that they have to free our people in Libya. We are raising our voice so that they can hear us. Ta ce na ga shugabannin Afirka da na ko'ina a duniya shine su taimaka a 'yan mana 'yan uwanmu a Libya. muna cire murya ta yadda za su ji mu richard asere mai lakabi dadin rich dan najeriya ne kuma yana cikin shugabannin da suka shirya wannan taron gangamin ya ce za su ci gaba da matsan lamba we're not going to stop we're going to continue we're going to make sure the eu uh, e we're going to make sure the eu they are all included there's going to be some educational discourse press conference ya ce ba za mu tsaya a nan ba za mu ci gaba har sai kungiyar tarayyar afirka da ta turai da sauransu duk sun dau matakai kuma za mu ilmantar tare da shirya tarukan manema labarai akan wannan batu yadda za a kawo ƙarshen bautar da al'umman afirka a ƙasar libya baba ya kuma kiri sashen hausa na muryar amurka daga birnin new york Allah To a gaida babu Yakubu makiri. To bari mu koma Najeriya inda matasa daga jihar Bauchi suka kuka musamman kan yadda aikin yi bayan kammala karatu ke ƙara zama sai dan gidan wani da wani. Ga Abdulhab Muhammad da karin bayani. A tattaunawa da Malam Aminu Usman Badala Azare wanda ya kammala karatun digiri a jami'ar Maiduguri ya ce suna fuskantar barazana a gwagwarmayar neman aiki sannan ya ci gaba da cewa muna fuskantar barazanoni kamar yanzu in za a ɗauki mutum a aiki sai a ce sai yara da shekara ƙananan shekaru kwanan nan ne muka kai takardun zonal office na efcc da ke garin gombe ah, da muka kai takardunmu to a cikin abin da aka turo mana ma na cewa a kai takardun an ba da yawan shekaru din dan ni jami'ar da ni university mai maiduguri ne saboda rikice-rikice da su yajin aiki da su wane ne tun 2007 muke makarantar ba mu gama ba ba mai sabis ba sai 2015 so in ka irga za ga shekarun suna da yawa kuma shekarun nan duk a cikin shekarun mu suke na haihuwa to wannan matsalolin duk su suka jawo aka kai samun delay sannan kuma idan aka zo za a ɗauki aikin sai ka san wani siyasa ko ya san ka banda wannan akwai in za a ɗauke ka aiki yanzu sai ka samu wani suna a cikin sunanka wanda ya kama da wani sunan babban ɗan siyasa ko sunan wani gogaggen ma'aikacin gwamnati wanda ya nisa ko kuma sunan wani dai wadda sananne ne fitacce ne ana faɗan sunan za ka ga an san shi in dai aka kai takaddunka da wannan suna a kai to kar ka raba wani ɗayan biyu to a dangane da hakan ne sai na tuntubi tsohon shugaban kungiyar kwadugo na jihar bauchi comrade abdullahi koli inda ya ce yanayin babu daɗi kasancewar guraben aiki sai 'yan alfarma a gaskiya yanayin ba shi da daɗi idan muka duba yawan matasa da suke gama digiri ko suke gama diploma ko kuma su gama sakandare musamman kai la'akari da shekaru da ake sawa ce ka kammala karatu sakandare kada ya wuce shekara 22 diploma kada ka wuce 25 mai digiri kada ya wuce shekara 27 to akan samu matsala a wannan saboda ba a la'akari da yanayin jami'o'inmu bisa la'akari da yawan tashin tashin na yajin aiki ba to maimakon ɗalibi ya gama a shekara hudu ko biyar sai ka samu wani masu ya shekara tara a da kwazonka da takardarka ita take fidda kai ka zama ka samu aikin yi to sai kuma ya zama an shiga yin wani abu da ake ce masa alfarma alfarman nan ko ba kowa akewa ba sai manyan mutane ko kuma wanda yake da hakkin abin yake hannunsa har ana ba shi wani suna slot sai a ce an ba dan majalisa kaza ko an ba gwamna kaza sai abin su raba ma 'ya'yansu da jikokinsu ko da kannansu ko da aminansu saboda ko da ya cancanta ko da bai cancanta ba a ƙarshe sai ka samu wanda ya cancanta yana na yana ta fama saboda bai da ubangida ko bai da danwa a cikin gwamnati wannan ma babbar matsala ce ta shafi ayyukan gwamnati ko kuma ɗaukan matasa aiki. Sharhi kenan dangane da yanayin aiki a Najeriya daga bakin tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli, Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulhab Muhammad. har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba imma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakonmu din Umar dan asalin jamhuriyar Nijar amma mazauni birnin New York. Kuma idan masu aure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ya kammala bayanin yadda ake mutunta dan adam a nan Amurka. Yau kuma na fara tambayansa ne, ya ya ɗauki ɗawainiyar karatunsa a ganin karatu a jami'a a nan Amurka abu ne mai tsadar gaske. Kuma kuma wurin nan ka yi gaskiya saboda karatu a iro kaman banza ne bai da tsada ko kaɗan. amma a garin nan mugun bala'in tsara ke gare shi amma yadda Allah ya yi sai muna aiki aiki muke yi muna biya muna aiki muna biya ka gani sai kamar in sahiya ta yi ina da aiki wanda nake yi full time shi ne wanda aiki da kake yi kamar awa imanin awa takwas zuwa abin da ya haka in abin ga kuma bayan shi ina da wani part shi wannan awa hudun ba zai kai awa tabbas ba da yadda kai tukunna kuma in je school full time ina barci na duka duka awa hudu ne nake yi wani rana sai da na kare karatu kullum ina wurin aiki daga na kare aiki na je school sai da na ida babu babu babu abin ga facilities kan babu ba abin ga komi gaskiya sai ka samu cikin sosai ba lokacin walawa babu lokacin wala kawai karatu ne in kasa shi gaba shi ne kawai zarkai hakan to da ka gama da ka gama ya maganar samun aiki don ka ce ka yi aiki a Indiana ko ko kuma nan kake eh, yanzu da na ida na samu aiki a Indiana da na samu aiki a Indiana na fara shekara ɗaya kawai sai na gani kawai wannan aikin ma bai min ba sai na ce kun gane wannan garin komi ya yi abin yadda yake ban ji daɗin aikin ba sai na ce kawai soja zan shiga sai na mai da kai na rayuwar soji na ce na yi ɗan ka sani a soji to yanzu kai soja ne kenan a na yi <laughs> retire kuma dai eh na yi retire shi ana shiga soja yan kwanaki kaɗan kuma a hita ne a nan amerika to na yi shekara hudu shekara hudu na yi sai na jimu a wurin training a wurin training da na jimu to nan ga shi sa nake ce maka garin nan suna baka incin ka hmm. da na jimu sai suka ba ni retirement ni ne retirement sun ba sun ɗauki nauyi na duka sai in mutum da in dai baka rayuwa amma da in dai kana rayuwa za mu ɗauki nauyin ka duka an baka duk abin da kake nema an kawo maka shi da sauki kuma an baka scholarship an baka abu da dama a ina ka ji mu ban ji ba na ce a ina ka ji mu ina nuhin a nan a cikin america ne sannan kuma a wani eh, a cikin america ne na ji cikin america ne kusan nan ga ana training training ne ake kaman za ka yi ba su wasa suna training gaskiya suna training sosai saboda ko ka je wani wuri kullum kana raini kenan ka yi hasarar wani bangare na jikinka alhamdulillah abin da gwiwa da ta ji ciwo an yi mini surgery amma yanzu alhamdulillah ina tafiya kamar wurin da kowa yake tafiya ba wani matsala kuma yanzu kana aiki a wani a wani kamfani ko wata ma'aikata to yanzu ba zan ce maka gashi abin da yake amma dai na san ina zuwa school ina zuwa school university ka ina zaɓi university da duk kake so a cikin university ka zaɓi sai su biya maka su biya maka kuma ana biyan ka in kana zuwa school kana da kuɗi ana biyan bayan biyan wancan da ake baka na retirement shi ma na wani biyan ka kana da salary kamar kimanin iko da ne haka kake samu to yanzu duk da irin wannan hali da ka samu kanka ciki ya za ka kwatanta rayuwar nan idan ka kwatanta rayuwar gida Nijar? rayuwa gaskiya nan da ana iya ci alhamdulillah amma gida nan gaba a son ragwanci gida kuma ta in gani ba a kama jiki ne ne nake cewa ba a kama jiki sai ga gani ana zama ana zama kashe wando ana zama ba a komi shi yasa ba a ci gaba amma nan ga idan ka kama jikinka lahi da yarda Allah za ka rasa cin shi ne shi ne bambancin a nijar sai ka tarza ga mutane nan ga yara da ƙarfi da komi ba aiki sai zaman bakin kowa ba sai sai maganan banza sai magana wanda bai kai bai kawo shi kawai ake yi ko wurare akwai abu da yawa da muke gani za mu iya yi don saboda ci gaba. Oh. mallam Malam Kareddin gashi ka koro bayani amma lokaci ya ɗaga min hannu. Masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu amadin bakon namu karadin Umar da kuma Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Tuma da busa Ladan Ibrahim Aiwa kenan da shirin himma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email. sakon farko ya fito ne daga malam rilwanu ibrahim london da ke unguwar dumde a garin wuba a adamawa ya ce assalamu alaikum voa don allah ku faɗa wa gwamnatin jihar kaduna karkashin jagorancin malam nasir El rufa'i cewa ya kamata ya samar wa malaman makarantar da ya kora aikin yi domin wallahi zai jefa da yawan cikin halin yan rabba naka wadata mu gwamna abinu bello masari na jihar katsina ina ka dosa ne tunda muka zaɓe ka muka zura ido mu ga irin yadda za ka samar mana da ayyukan da za su inganta rayuwarmu amma sai muka ka buge ga yi makarantun fentin jami'ar apc daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a daga shewa adamu rijo ya ce hakika cafke wasu mutane da dabbobi waɗanda ake zargin sun sato su ne da jami'an tsaro suka yi a jihar mu ta naija wani abu ne da za mu iya cewa abin a yaba ne da fatan za a gudanar da kwakwaran bincike a kai domin yi musu hukunci matuƙa dai sun aikata laifin da ake tuhumar su da aikatawa a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ke kokarin ganin an yi wa ma'aikatan kasa ƙarin albashi kwatsam sai gashi gwamnatin jihar kaduna ta kori ma'aikata na ƙananan hukuminta har fiye da dubu hudu tabbas hakan ya nuna cewa wannan yunkuri da gwamnatin buhari ke na karin albashi ba zai cimma nasara ba daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin dajin jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da abubakar sadiq belal da sani umar na liliya mai mai makuku Salamu alaikum VOA to ku shugabannin kasashen duniya wallahi kun shiga uku da Koriya ta Arewa gani yadda ta kammala mallakan makamin ta Sako daga Musa Wada da Zainab Musa mai aduwa da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato. Assalamu alaikum murya Amurka, da Allah ku bamu dama mu yi godiya ga shugaba Muhammadu Buhari a bisa umarnin da ya baiwa gwamnonin jihohi na su biya albashi da ake bin su kafin Kirsimeti da fatan za su bi wannan umarni na shugaban kasa. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Sani Gulle Kamfala da Abubakar Kawo Girgir. To a ci gaba da aiko da sakonni mun kuma za mu ci gaba da karantawa. To a gaida Ladan Ibrahim ayawa da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu yanzu ga labarai amma wani karan a takaice. Shugabannin kasashen Turai da na Afirka sun halara yau Laraba a ƙasar Ivory Coast don taron kolin da zai mai da hankali akan batutuwan da suka shafi nahiyoyin biyu, ciki har da haɗin gwiwar tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ƙaurar jama'a da kuma tsaro da wanzuwar zaman lafiya. Taron kolin na kwanaki biyu da kasashen tarayyar Turai da kuma kungiyar kasashen Afirka za su yi a birnin Abidjan. Zai tara shugabannin kasashe 55 da ke mambobin kungiyar kasashen Afirka da kuma shugabanni 28 daga kasashen Turai. A kasar Zimbabwe, kotu ta sallami wani fasto ɗan rajin siyasa wanda aka tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe zagon ƙasa. Wata mai shari'a a babbar kotu Priscilla Chigumba ta yanke hukuncin cewa babu wata shaidar da ke nuna cewa Ivan Mawarire ya nemi a hamɓarar da gwamnatin Mugabe a shekarar da ta gabata a lokacin da ya jagoranci wata zanga-zanga ta nuna ƙin amincewa da mulkin daɗaɗɗen shugaban. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar da ake yi yayin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sanar da cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. A yau Laraba wani mai sanarwa a talabijin na KRT mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfarin hwasong 15 wanda aka kera bisa shawarar jam'iyyar ma'aikata ta koriya ta arewa to masu waro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean Ibrahim Jarme ke cewa huta lafiya a dakaci shirin yau da gobe